inda ta bita da harara tana faɗin wahalalliya a haka zaki kare da soyayyar wahala dukan da aka mata haɗuwa wuya sa ta sakin kara tana dafe su ta kalli bayanta ganin shi tsaye a bayanta ya saka riga a kafaɗa ya sa ta jin tsaki ta ce marar mutunci wallahi da na san kai ne da mari zan ɗauke ka da shi tsaki ya ja shi ma yana rarraba idanu ya ce tana ina sai da ta yi kasa da kanta ta ce kuɗi aka turo mata ta tafi ɗauka harara ya wurga mata tare da fusgar makullin da ya gani a hannunta yana faɗin munafukar banza da sauri tafi bayan shi don ko ta san bai yarda da abin da ta faɗa ba yana ɗaukar babur ɗin ko kallon inda take tsaye bai yi ba ya ja yayi gaba ya barta a nan wurin tsaki tai tana hararan bayan shi tace tsinanne a haka zaka kare daga nan majalisar su ya wuce ya ajiye babur ɗin ya karbi motar abokin shi da cewa ba zai jima ba daga nan ya ɗauki hanyar gidansu da Nejo duk da dare ne sosai amma da ke kwakwalwarsa ta saba da shaye-shaye sai kawai yake bin umarnin da take bashi yana kuma bin hanyar da take haska mishi da tabbatar tabbatarwa kanshi lallai lallai fa abin da zai aikata kenan a bakin kofar bukokin nasu ya faka motar a bakin kofar bukokin nasu ya faka motar ya fito cikin taku a hankali ya tunkari cikin filin gidan dakatawa yayi saboda shekar kukan da yake ji sai kuma ya tabe baki ya ɗaga murya ya rafka sallama Jebu da ta jima da farkawa saboda kukan da ta ji a cikin bacci. Ita ta fara jin sallamar, sai kuma Jauro da idanuwansu biyu yana ta faman rarrashi saboda yau dai ya yi karfin halin isar mata da sakon nan da taimakon karatu. Karatun da Liman ya ɗora mishi sati ɗaya da ya wuce. Miƙewa ya ce ina zuwa, bari in duba. Duk da kanta na lallaɓe cikin gyale sai da ta kalle shi saboda tsoronta zai ce tana kallo ya ɗauki sandar shi da kuma wukar da ke rataye wacce ba ta da girma sosai sannan ya ɗauki fitila ya fita karo ya yi da baba buro shi ma sallamar da ya ji an yi ta biyu ce ta fito da shi yana haska fitila kallon juna suka yi jauro ya ce baba kamar sallama ko ni ma ita na ji ya faɗa yana haska fitilar inda ya ga mutum tsaye tare suka karasa ɗan nesa da shi suka tsaya baba buro ya ce bawan allah wane ne kai lafiya gyaran tsayuwa na jibiyayya ce sannu baba kar ku ji tsoro ni suna na ɗan alhaji girgiza kai jauro yayi yana sake rike sandarsa da kyau yace babu wanda muke jin tsoro idan ba Allah da ya halice mu ba matsalar anan ita ne ba ma cutar ba mu cutar da kai ba kar kai kokarin cutar da mu dan matsawa na Najib yayi kusan su yace kamar yadda ya faɗa muku kamar yadda na faɗa muku na dan Alhaji ni da ne ga Alhaji Mudassir kuma shine ya turo ni nan da sako wajen sabuwar antinmu sake haska fuskarsa babu buro yayi yace kwarai akwai kama ta jini tsakaninka da shi amma wani irin sako ne yanzu cikin dare murmushi na yayi yana shafa kansa yace dake gobe ne dauran auren shine yace na kawo mata sakon komai dare idan ba damuwa zan iya magana da ita tattare juna suka yi da idanu suna kallon kallo hakan yasa Najib saurin faɗin dan Allah ku kira min ita na bata a gaban kuma zan bata ya ce ne na bata hannu da hannu sai kuma yayi irin yanayin baka da gaskiya sannan ya ce na jima da sakon ne a hannuna ban kawo ba abba na yana min shaidar shiririta idan ban tabbatar masa na bata a hannunta ba ba zai min na bata a hannunta ba zai min faɗa sosai sake kare masa kallo baba buro yayi kafin ya jinjina kai ya juya yana faɗin bari na taso da dan har ta yi bacci murmushi yayi irin na jin daɗi tare da kallon jauro da yake tsaye kamar an kamar mai jiran ko ta kwana suna nan tsaye ke lambu ta fito ta warware daga nan nauyin baccin da ke idananta duk da dama ya ce amma ta kara fadawa saboda zullumin labarin auren da ta samu sa a mata da mutumin nan mai katon ciki da ta gani a gidan gona ta rasa dalilin da yasa iyayenta za su bata wannan mutumi sai dai ta kasa nuna musu ko da a fuska cewa ba ta so tana karasowa kusa da joro ta tsaya dan babanta bai biyo bayanta ba saboda sanin joro na wurin da sigar makirci Najib ya ce sabuwar antinmu ina wuni kallon fuskar shi ta sake yi sai dai sam ta gane shi ba tunda duhu ne akwai wata kuma hasken wata kuma hasken shi bai kawo tsakiya ba bare ta iya gane ta hasken farin wata da kyar ta iya furta masa ina wuni hannu ya sa a aljihu yana lalubar abu ya ce mata gashi ko in ji abba kallon siyayya yana murmushi ya ce au ina ga yana mota kwane ya juya yana faɗin ina zuwa har ya kusa fita daga filin wurin ya juyo ya kalli ke lambu ya ce don Allah antumu ko za ki zo ki karɓa daga nan sai in wuce ba sai na dawo ba kallon jauro ta yi hakan ya sa shi faɗin mu je tare don san bai yarda da najib ba gaba ke lambu ta yi inda jauro ya juya ya koma wajen bukkarsu yana saka takalmi wannan yar tazarar wannan ɗan tsaikon da aka samu ya ba najib damar ida nufin shi akan ke lambu don yana jin takun tafiyar jauro alamar ya biyo su ya juyo da mugun sauri ya fige hannunta abin ka gamarar nauyi sai ko ta bi shi tamkar karmami tare da sakin karar da ta dawo da hankalin baba buro bai bai bata lokaci ba wajen wurga wurga ta gaban motar ya zagaya da gudu ya shige daidai joro na kawo na kawowa da gudu shi kuma ya fige motar suka bar kofar gida da gudu joro ya bi motar sai dai ina bai yi nasarar cin musu ba bare ya dakatar da shi iwon da ke lambo ke yi da fizge-fizgen son fita a motar ya sa shi cin wani biriki tare da daka mata tsawar da ta saka ta jin fitsari ta hanyar faɗin ke in baki mun shiru ba a nan zan kwakule idanunki zaro idanu ta yi sai kuma ta yi shiru kalmar kwakulewa da kuma idanu kam kalmar kwakulewa da kuma idanu kam aiko baka jin Hausa a yadda ya yi maganar ita ta san ta yake nufin zai cire don haka ta yi shiru har numfashinta tana jin ina ma tana da damar da za ta kife tu za ta ki fito da shi har sai da sai har sai ya bata umarni ta sake bata sake mishi wani hargagi ba sai dai lokaci zuwa lokaci kukan da take kukan da take son kubuto mata yakan faso muryar ta kamar za ta koka sosai sai kuma ta sa hannu da karfi ta toshe bakin a haka suka isa gidan Malika wanda ya dauka zai same ta amma bai same ta ba kai tsaye ya fisgi hannun ke lambu suka shiga ciki ba tare da ya gyara motar zama ba da tunanin zai fito yanzu ya maida wa mai ita a falo ya wurga ta sannan kujera saman kujera ta fada tamkar iska ne ya hangada ta da sauri ta gyara zaman ta tana kallon shi mai da kofar ya yi rufe sannan ya zara makullin ko kula ta bai yi ba shi kuma ya wuce uwar ɗakin yana cire kayan jikinsa wanka ya shiga ya barke lambonan tana rarraba idanu sai da ta ga shigewar shi ta fashe da kuka ta karasa bakin kofar tana jijjigawa da kiran sunan baba da nejo kuna ina wayyo Allah babana tana cikin jijjiga kofar sama da minti goma ta ji motsi a bayanta da sauri ta juyo tana ganin Najib da dogon wando sai farar singlet ta yi saurin sake makalewa a kofar ta haɗe jikinta haɗe kukanta ta yi sai dai da muryan kukan cikin fallanci ta ce mishi hamma don Allah ka mayar da ni gidanmu me yasa ka kawo ni nan gaban karamin teburin ya karasa ya zauna ta kasan teburin ya zara hannu ya ɗauki wata kwalba buɗewa ya yi ya kifa kansa yana shan abin ciki sai da yi kamar ya shanye sannan ya ɗauke kwalbar daga bakin shi har wani lashe baki yake hannu ya sake kaiwa ya ɗauki wani littafi kamar wanda zai rubuta abin arziki sai kawai ya zage wata takarda wata 'yar leda ya ɗauka daga garin abu a ciki tamkar maganin hausa ya zuba a gefen takardar sannan ya shiga i mata naɗin tabarma yana gamawa ya kunna mata ashana ya fara zuƙa hannun shi ɗaya da wannan hayaki da yake busawa ɗaya kuma da kwalbar syrup cajin da ya fara samu wanda kafin yanzu yake jin kanshi tamkar fanko dan baya gane komai irin abubuwan da kayan mayen suka fara raya mishi yasa ya daga jajayen idanuwan shi ya kalli ke lambo take tsaye har yanzu a mugun razane take danga tsoro nan ya bayyana a tattare da ita magiyar da ta so yi mishi ne ta fasa saboda abubuwan da ta ga yana sha da hannu ya mata alamar ta zo da kuma wata irin murya da ita da ta fara canza mishi ya ce ke zo toshe bakinta ta yi iyakar iyawarta tana fashewa da kuka tare da durƙusawa kasa ta ce don Allah amma kai hakuri kar ka kashe ni kaga ai ban maka komai ba ko a tsawace me ke tsaye yana faɗin ke idan kika sake min wata Hausa sai na tattaka ki inda take tsaye ya tunkara kafafun shi na neman kayar da shi inda hannun shi kuma ke kan bakin shi yana zukar hayakin nan da sauri ta ja baya saboda gani take tamkar zai faɗo mata akai kusa da ita ya zauna yana kallon fuskarta ya hura mata hayakin nan ya ce kin san me yasa na kawo ki nan girgiza kai ta tana sake ja da baya da sigarin hannun shi ya nuna ta ya ce saboda ke ce zaki aure ba ba babana sannan a dalilin ki ne gabaki ɗaya mu ya rufe mu saboda wai zai ci amarci sai kuma ya zauna dabas yana irin abin nan dai da wanda suka fara buguwa suke yi yace ce to ke a ganinki ya dace mu fa ƴaƴansa ne kuma kin gane ina so ne kice ba kya san shi ce san ba za ki aure shi ba idan kika yaga to sai na mai da ke gidanku idan kuma baki ba to anan zaki tabbata har abada da sauri ta shiga jinjina kai ta ce na yarda na yarda ni da ma ban san a tsawace ce ke da Hausa zaki min magana a rikice ta sake jinjina masa kai ta ce na na yarda na yarda ba zan amre shi ba wata irin dariya ya mata ya ce eh ba za aure shi ba haka nake son ji nuna mata ɗakin da ya shiga ɗazin yayi ya ce je ki kwanta da safe zan mai da ke gidanku girgiza kai ta yi alamar a'a nuna ta yi da yatsa yana mata wani irin kallo yana layi ya ce ke tashi ki je na ce ni zan kwana a nan kuma idan na mai da ke kika ce za ki auri babana ko ku fa yayi akan ya sa ta miƙewa da sauri ta nufi inda ya nuna mata shiga ta yi a ɗarare tana karasa tana karawa tana karewa ɗakin kallo ɗakin bayi da tsafta sai dai kuma ba irin dattin nan da zai hana ka su koni ba ne mafi akasari ba kwalayen sigari ne da kararan ashana sai shirgin kaya da takalma da ko ina zubawa ake a hankali ta karasa bakin gadon ta zauna daga kasa tana shafa kanta da gwiwa tunda take a rayuwar ta yauce rana ta farko da za ta kwana ba a gidansa ba sai dai ba za ta iya masa kuka da rigimar ya mai idda ita gida ba don ta fahimci ya ma fita ya ma fita hayyacin shi hakan kuma ya ba ta tsoro sosai game da al'amarin shi sannan gashi ta da hausar da za ta iya magana da shi su fahimci junansu ko ya fahimci me take nufi karfe ɗaya da minti talatin da biyu na dare iskan da aka fara kaɗawa da karfi ya sa najib zabara ya tashi tsaye yana zazzare idanu don baccin ne ya fara ɗaukar sa anan ganin ba kowa a kusa da shi ya sashi yin murmushi ya ce ba wani yawa wallahi kai maza ne fa takawa ya da niyyar wucewa ɗakin baccinsa kawai ya yi karo da kwalbar syrup ɗin shi Duka waye ya ɗauka ya karasa kuɗi a binciki sannan ya ajiye kwalbar ya shige ciki sai da ya tsorata ganin ke lambo ta haɗa kai da gwiwa shaf ya ma manta da ita wallahi dan ganin farko ma ya ɗauka kwayarsa ce za ta fara haska mishi mutane yana gane-gane tsaki yayi ya karasa duk da yana kokarin hana kanshi tangaɗawa amma abin ya faskara yana isa wajenta ya sa hannayen shi cak ya ɗaga ta sama yana faɗin su yaran nan samsu iwon da ke lambotai ne ya sa shi tsorata don ko ba tunanin don ba tunanin shi bane na cikakken namiji hakan ya sa shi fada hakan ya sa shi fadawa da ita kan gadan tare da taushe ta wata wahalalliyar kara ta yi saboda fuskantar wani yanayi da ya zama bako a gare ta garjejen namiji ya faɗa kanta da karfi haka nawa take ita din a dai yanda ta ji a dai yanda ta ji din da kyar in ba hakar karanta sun goce ba idanuwan shi da ya buɗe taskan fuskar ta ya sa shi sakin murmushi ya kai hannu ya shafa labanta ya ce in ɗan tsotsa kaɗan da mugun karfi ta da mugun karfi ta kalle shi sai kuma ta fara kiceniyar ture shi tana sako da hawaye da harshen ta na fulatanci tana faɗin ka tada ni hamma dan Allah kar ka cutar da ni a hankali ya sassauta mata nauyin shi sai dai bai daga ta ba sai ma kallon dan barayin da ke gabanta kallon ɗan ɓerayen da ke gabanta da ya yi tare da kai hannu ya riko ɗaya a karo na uku wata karar ta sake kwamtsawa tana ture shi a jikinta kafin hannu ya sa ya rufe mata baki yana kallonta da jajayen idanuwan shi ya ce ki min shiru kona zan kashe ki anan fa da karfi ya rigarta ta ciki tare da kai hannun shi kan asalin kirjinta tare suka rintsa idanu bakin ciki da takaicin halin da ta samu kanta a ciki ba za ta yi nadama idan ya kashe ta anan ba sai dai tana tsoron ya kashe ta anan din kuma ya binne ta hakan zai sa kuma ba wanda zai san da ita burinta shine koda ya kashe ta ahalinta su daukar mata fansa musamman ma karamar kanwarta da ta san za ta iya yi mata komai lalle kafin daren yau tana cikin farin cikin labarin da ta ji na kanwarta da Nejo za ta auri Hamma Khalid amma da alama shine farin cikin ta na karshe bata san komai ba kan abin da yake shirin aikata mata sai dai a hangenta ta san akwai wata ɓoyayyar alaka da ke wanzuwa tsakanin mace da namiji da har take kaiwa ga kadamin samar da zuri'a Najib kan idanuwan shi a rufe yake ci gaba da murza mata kirji bai da girma irin tsayayyen nan ne yan tsurut bai san dalili ba amma dai sai ji sun yi mishi masifar daɗin taɓawa ba kamar na malika da suke cika mishi hannaye ba kukan da ke lambu take rerawa tana ta furta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da take ta maimaitawa kenan tunda ta san ubangijin su ɗaya dole yana jin wannan yaran ko kawar kace kanta ta fara sanda ta ji yana neman yi mata abin da ko mamanta yanzu ai sun jima da wuce wurin wato yana son zare mata pant ɗinta da karfi da fitar hayyaci ya raba ta da ba wai pant ɗin ba gaba ɗaya budurcinta ya raba ta da shi a wannan dare ta kasa kwatar kanta ta yi kuka kamar ranta zai fita bata san ya makomarta za ta kasance ba sai dai a rigar su akwai takardar sai dai a rigar su akwai takardar yarinyar da ta ga yanda ake zindanta ana kyamarta saboda wai idan ta shigo binni tana yawon ta zubar shin irin wannan ne ita ma haka za ta dawo yanzu wannan ne yasa ta kasa tsagaitawa sosai ƙwayar ta sake shi a dolanta sanda ya gama ganin irin ta'asar da yayi wa wacce ke shirin zama amaryar baban shi lokaci ɗaya tausayinta suka lullube shi ke lambu karamar yarinya ce da bai dace mata haka ba yarinya karama da ke rayuwa a sauƙaƙe cikin iyayenta zuwan kanshi da ya yi mata ya girmi shekarunta don kuwa a matsayin shi na ɗan duniya mai mu'amala da mata su kawai suka san irin shaye-shayen da suke don kawai su ga suna birge mata ta dalilin karamar hukumar da ke ɓoye a cikin suturarsu yanzu gashi ya gugurza wa ke lambo wannan lamari duk ta bi ta yi daidai tamkar za ta mutu a kidime ya ɗauki wani guntun skirt din malika ya saka a kogon shi ba tare da sanin ma me ya saka ba ya fito daga ɗakin karamin ɗakin da ke bayan kujera zama ya shiga yi da gaggawa ya cika mata ya cika wata tasa da ruwa ya ɗora a gas bakin tagar ɗakin ya karasa yana kallon ruwan da ake shatatawa wanda su suka ma wanda su suka sa ma baya jin kukan da ke lambun ke tsukawa don kuwa ruwa ake da karfi sosai ruwan na yin zafi ya ɗauki tasar ya koma da ita ɗakin banɗaki ya kai ya juya ruwan abokiti sannan ya fito da kyarke lambu ta tashi ta shiga banɗakin kamar ya umarce ta da ta je ta yi wanka don shi jinin da ya gani a jikinta ne ya ba shi tsoro sosai har yake tunanin kar da ya halaka 'yar mutane Fitowar Lambo daga banɗakin ya yi daidai da shigowar Malika. Jikinta na ɗiga ruwa saboda daga inda ispetan ya ajiye ta ta so a kafa. Zumbur Najib ya tashi yana kallonta, inda ke ta ɗauki matar shi ce tuni inda ke lambu ta ɗauka matar shi ce tuni ta kara yin baya tana rakuɓewa sai haɗe jikinta take take yi ga kafafunta da ke mata rawa-rawa sosai na azabar da ta sha. Sakin wayarta da makullin ɗakin ta yi tare da envelope ɗin kuɗin da ta samu ta yi kan ke lambu tana faɗin ke wace ce ke yar iskar wacin. dabar ce ke kuma da karfi najib ya tare ta tare da riƙe ta gam ya ce ke karki man hauka nan kin ji ba ta ce wani mahaukacin kallo da mishi ta ce ba kuwarka na gani yayi shi sa nake so na ci uwarta yanda gobe ba za ta sake yarda ku haɗa a gidana ba sake rike ta yayi yana mata tsawa ke ki bari na ce ko bana son hauka madika sai kuma ya wayance yana faɗin kai ma daga ina kike daukar kuɗin daukar kuɗin ne sai yanzu kiciniyar kwace kanta tai tana faɗin ban sani ba sake ni najib ke lambo da duk ta tsorata da malika a jikin bango sai hawaye take cikin rudewa ta ce wallahi ba laifina bane shine ya dauko ni ya kawo ni nan kuma sai ta yi shiru don dukansu idanu suka zuba mata alamun suna neman karin bayani game da abin da take faɗa kallon gadon malika ta yi da kyau sai lokacin ta sake tabbatarwa kanta da abin da lalle shine ya faru wata irin jijjiga ta yi tana faɗin sake ni najib tsinanne kwarto kai akuyancin na kama da kowa yi kake yanzu wannan bushasshiyar da mai tafi ne iye na ce da mai tafi ne sakin ta yi gabaki ɗaya ta yi baya sai kuma ta yi gaba a haukace za ta tunkari ke lambu wani wawan mari ya ɗauke fuskarta da shi kafin ta san me ya faru ya sake gaura mata na biyu a duka kunci guda sannan ya rarumo hannunta ya murda yana faɗin lika hauka zaki min ne na ce hauka zaki min ne dan kin kama ni da mace ke yanzu daga gidan uban wa kike ba da ubana kike tarayya ba kuma na zuba miki idanu dan iska kika mai da ni ko me ke zan ci ya faɗa yana kai mata wani irin harbi a kusa da cikinta da ya saka ta karasa gigi cewa ta saki kururuwa ta faɗi nan tana birgima juyawa ya yi inda ke lambo take tsaye ya ce ke zo nan a gigice ke lambo ta girgiza masa kai don kwarai da gaske tsoron shi ya sake kamata ashe haka yake mutumin nan shine ranar bai mari da nejo ba sanda ta cije shi tsawar da ya mata ce tsawar da ya mata cewa ki zo na ce ko da sauri ta shiga takawa har ta karasa kusa da shi nuna mata kofar ɗakin yayi ce je ki falo ki kwanta da safe zan kai ki gidanku tsoro ta masa da idanu